صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sane mace zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da Afirka a yau bayan sa akwai mu da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa muna kuma dauke da shirin na amsoshin aƙida sai kuma a duniyar mu a yau wanda zai kasance jikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan dai da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 18 ga watan fabrairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 8 ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 190 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan fabrairun shekara ta 1834 a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mame ƙasa algeria suka sha kaye a karawar da suka yi tare da garin kwatar 'yancin mutanen aljeriya karkashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan batar da dakarun abdulkadir aljazairi sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojin ƙasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin babu abin da ya rage wa turawan faransa illa su nemi sulhuntawa da shi amma amir abdulkadir aljazairi ya ki amincewa da hakan inda ya dage akan cewa ba zai sulhunta da turawan faransa ba har sai ya kwace dukkanin yankunan ƙasar algeria daga mamayar su sai dai bayan wani lokaci turan faransa sun ƙara yawan sojinsu sannan kuma suka yi amfani da munafukan sarakuna na yankin inda suka sake samun iko a kan ƙasar algeria masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau mako guda bayan nasarar junju halin musulunci a kasar iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci junju halin sa kafa jam'iyyar siyasa mai suna jamhuriyar islami manufofin kafa wannan jam'iyya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsarin musulunci a zaɓen raba gardama da ake shirin gudanarwa a ƙasar a lokacin samun masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a duk lokacin da ake buƙatar hakan da kuma fuskantar jam'iyyu na masu gurɓatattun aƙidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu yi wa yunkurin kafa tsarin musulunci zagon ƙasa bayan da jam'iyyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza ta bayan da margayi imam kumeni ya amince da shawarwarin yin hakan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 to jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan tahir aminu raji ya fara da karanta mana labaran duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu jagoran jin jihadi musulunci nan kasar iran ya yaba da yadda mutanen kasar suka fito ranar nasarar juyin jihadi musulunci a kasar firaministan kasar qatar ya buƙaci a kawo ƙarshen yaƙi a gaza ba tare da sharuɗa ba sannan za ku ji cewa ƙasar saudiya tana ci gaba da jigilar kayakin agaji zuwa ƙasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo hali musulunci a nan kasar iran imam ayatollah said alil khamnai ya yaba da yadda mutanen kasar iran suka fito kwansu da kwarkwatansu a ranar 11 ga watan fabrairu na wannan shekarar suka nuna goyon bayansu da kuma murnar cika shekaru 45 da nasarar junjo hali musulunci a kasar kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a yau lahadi a husainiyan imam khomeini kudisa surruhu da ke nan birnin tehran a lokacin da ke ganawa da mutanen lardin azerbaijan ta gabas har ila yau jagoran ya bayyana ranar 18 ga watan fabrairu shekarar 1978 a matsayin babbar rana ga mutanen lardin azerbaijan ta gabas ko kuma birnin tabriz saboda yunkurin da suka yi a lokacin don fada da gwamnatin sarki sha a rana irin ta ce a shekarar 1978 wato kimanin shekara guda kafin nasarar junju hali musulunci nan kasar iran mutanen birnin tabriz a lardin suka fito suna yin allah wadai da sarki sha wanda ya tura sojojinsa suka kai wasu daga cikinsu ga shahada wani bangare kuma jagoran ya buƙaci mutanen kasar iran wanda suka cancanci kaɗa ƙuri'unsu da su fito don zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da na majalisar dattawa masu zaɓen jagora a zaɓen da za a gudanar a cikin watan iraniya mai kamawa firaministan kasar qatar kuma minista harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman atfani ya buƙaci a kawo ƙarshen yaƙi a gaza ba tare da wani sharaɗi ba kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a taron tsaro da aka gudanar a birnin munich ya kuma ƙara da cewa wannan shine adalci kuma shine ya kamata a aiwatar a gaza ministan ya kara da cewa ba a yi wa falasinan adalci ba kuma an bar gaskiya da kuma abin da ya dace har zuwa yanzu da aka kashe dubban falasinawa a gaza ministan ya kammala da cewa wannan dai shine matsayin ƙasar qatar a yakin ukraine don haka ya kara jaddada buƙatar a tsaye da yaƙi a gaza ba tare da wani sharuɗa ba daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ne dai sojojin harbi kasar isra'ila suka kashe falasina fiye da dubu ashirin da tara a hali yanzu da sunan kato fursunonin yaƙi wa'anda suke tsare a hannun ƙungiyar hamas sannan da kuma kawo ƙarshen ƙungiyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar iran na musamman a ƙasar afghanistan kazim komi ya bayyana cewa kare mutanen kasar afghanistan yana daga cikin manufofin jumhuriyar musulunci ta iran a tsarin ta na harkokin kasashen waje kamfanin dilancin labaran iran press wato ip a takaice ya nakalto komi yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa ya gana da suhail shahin shugaban ofishin gwamnatin afghanistan a birnin doha na ƙasar qatar ya kuma ƙara da cewa ƙasashen afghanistan da iran sun yi tarayya a cikin abubuwa da dama daga ciki akwai makwabtaka addini da kuma al'adu don haka ya kammala da cewa duk inda mutanen ƙasar afghanistan suke su abin girmamawa ne ga jamhuriyar musulunci ta iran a wani bangare a rubutunsa na shafin x komi ya ce ya faɗa wa wakilin ƙungiyar tarayyar turai eu a ƙasar afghanistan kan cewa idan mutanen turai suna suna son taimakawa mutanen afghanistan bai kamata su hana ka aikin agaji shigowa kasar ba kasar saudiya tana ci gaba da jigilar kayakin agaji ga mutanen kasar ukraine shafin yanar gizo na labarai arab news na gwamnatin kasar saudiya ya nakalto shugaban hukumar bada agaji na ks relief dr abdullahi arrabi'a yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar ta saudiya ta kai agaji ga mutanen ƙasar ukraine mai yawan ton 58 a ranar asabar da ta gabata kuma wannan shine sauna shida kenan tun bayan fara yaƙi a ƙasar ukraine dr abdullahi arrabi'a ya ƙara da cewa hukumar ks relief yana taimakawa mutanen ƙasar ukraine da kuma dukkanin mabukata a ko'ina suke a duniya ya kuma kara da cewa mutanen kasar ukraine zuwa nan gaba za su karbi kayakin agaji daga kasar saudiya wanda zai kai kimar dala amurka miliyan 400 kamar yadda gwamnatin kasar ta yi alkawali a ranar 15 ga watan oktoba shekara ta 2022 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin Raji dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a daskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da Afirka a yau. Afirka a yau.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 na watsi da bukatar ɗage zaben ƙasar kamar da shugaban ƙasar ya bukata hassan barka agaris ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarilla a senegal shugaban kasar makisal ya ce zai gudanar da zaɓe na shugaban kasar nan ba da jimawa ba bayan kotun tsarin mulki ta ce matakin da ya dauka na ɗage zaben ya saba wa doka shugaba sal ya bayyana hakan ne a ranar juma'a kwana guda bayan kotun wacce ita ce mafi karfi kan harkokin zaɓe a ƙasar ta soke matakinsa na dage zaben shugaban ƙasar daga ranar 25 ga watan fabrairu zuwa watan disamba mai zuwa matakin nasa ya haddasa rudani a ƙasar sannan yana shan suka daga ciki da wajen ƙasar dubban 'yan ƙasar ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da ɗage zaben a matakin da 'yan hamayya suka bayyana a matsayin juyin mulki mutum akalla uku ne suka mutu sakamakon zanga-zangar ta ɓarke bayan ɗage zaben shugaban ƙasar zai aiwatar da cikakken hukuncin kotun tsarin mulki in ji wata sanarwa da fadarsa ta fitar don haka ba tare da bata lokaci ba shugaban ƙasar zai tuntuɓi waɗanda suka kamata da zumar shirya gudanar da zaben shugaban ƙasa nan ba da jimawa ba Mr. Sal wanda ya hau mulki a shekarar 2012 bayan ya lashe zaɓe ya ɗage zaben da ya kamata a gudanar ne sakamakon abin da ya kira takaddamar da ake yi game da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma fargabar sake samun tashin hankalin da aka yi a shekarar 2021 da kuma 2023 daga bisani 'yan majalisar dokokin ƙasar sun amince da ƙudurin dokar da ya ɗage zaben zuwa ranar 15 ga watan disamba bayan jami'an tsaro su hana 'yan majalisa na jam'iyyun hamayya halartar zaman majalisar wa'adin mulkin shugaba sal zai kare a watan afrilu don haka masu sharhi ke ganin ya zama wajibi a zaɓi wanda zai mai gurbinsa kafin ya sauka 'yan hamayya da sun yi zargin cewa sal ya ɗage zaben ne domin jam'iyyarsa wadda ta sanar da firaminista amadu ba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa tana tsoron shan kayi kotun tsarin mulkin senegal ta yi watsi da matakin da shugaban kasar ya ɗauka na ɗage zaben da ya kamata a gudanar ranar 25 ga watan nan na fabaru hukuncin da ta yanke ranar alhamis kotun ta ce dage zaben ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar ana ganin matakin kotun zai shefa kasar cikin sabon rudani na siyasa 'yan takarar jam'iyyar hamayya da 'yan majalisar dokokin da ke karkashin su ne suka gaban kotun a makon jiya inda suka kalubalanci wani kudirin doka da majalisar dokokin kasar ta amince da shi wanda ya goyi bayan matakin makisal na ɗage zaben zuwa watan disamba matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin kasar wadda ta yi sanadin mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka daga kasashen ketare waɗanda suka ce hakan tamakar yankurin juyin mulki ne kotun tsarin mulkin ta ce dage zaben ya saba wa tsarin mulki kamar yadda hukuncinta da aka fitar ya nuna kazalika ta yi umarni na ya soke kudirin da ya amince a ɗage zaben shugaban ƙasar yanzu za a sanya idanu a kan shugaba sal wanda ya ce ya ɗage zaben ne sakamakon takaddamar da ake yi game da sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma zargin cin hanci da aka yi wa majalisar tsarin mulki na yin tarnaki kan zaben ƙasar sai dai ba ta faɗi lokacin da za a gudanar da zaben ba abinda zai baiwa shugaba sal sake sanya ranar gudanar da shi ba da daɗewa ba idan ya amince da hukuncin kotun yanzu dai saura kusan mako guda kacal kafin ranar da aka tsara gudanar da zaben tun da farko kuma galiban 'yan takara ba sa yin yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba sal ya sanar da ɗage zaben ana dab da su makamfe kafin nan dai hukumomi a senegal su hana 'yan hamayya yin zanga-zanga a ranar talata da ta gabata a yayin da amurka ta bi sahun masu kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe sannan ya sauka kan mulki a yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsa lamba kan shugaba maki sal don ya gudanar da zaɓe wata gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da addinai da masana mai suna arsunu election wato dole mu kare zaɓenmu ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a dakar sai dai ta janye zanga-zangar har sai ranar asabar tana mai cewa hukumomin birnin dakar sun hana ta yin gangamin suna masu cewa matakin zai kawo cikas ga zurga-zurgar ababen hawa an ga tarin jami'an 'yan sanda da aka jibge a wuraren da aka tsara gudanar da zanga-zangar hukumomi sun kase hanyoyin sadarwa na intanet a karo na biyu tun bayan da shugaba sal ya sanar da ake yin zaben ma'aikatar sadarwa ta ce ta ɗauki matakin ne saboda masu yada rahotannin kiyayya waɗanda tuni suka janyo zanga-zanga amurka da faransa sun da kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe kamar da ya yi alkawari sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi magana da shugaban ƙasar ta senegal inda ya jaddada fargabar su game da halin da ake ciki a can sannan kuma ya bayyana masa ƙara cewa suna so a gudanar da zaɓe kamar da aka tsara muna so a gudanar da shi nan ba da jimawa ba a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurkar wato matthew miller a hira da manema labarai a washington shi dai shugaban kasar ta senegal ya kare matakinsa na ɗage zaben bayan zanga-zangar ta barke a watan juma'ar a kasar a wata tattaunawa da aka yi da shi a karan farko bayan daga zaben sal ya yi watsi da zarge-zargen da ake yi kan cewa matakin da ya dauka ya saba shari'a ya bayyana cewa kasar na bukatar ƙarin lokaci domin magance matsalolin da take fuskanta kan cire sunayen wasu 'yan takara saboda rashin cancanta da kuma rikicin da ake yi tsakanin bangaren majalisa da kuma na shari'a senegal na daga cikin kasashen yammacin afirka da ke da demokradiyya wadda ke tsaye da gindinta sai dai halin yanzu demokradiyyar kasar na cikin barazana tun bayan sanarwar ɗage zaben makisal sal ya musanta cewa yana so ya ci gaba da mulki a kasar babu abin da nake nema baya ga naga kasar cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar da sal ya bayyana a shirye nake na miƙa mulki a shirye nake da hakan a kullum sal ya shirya wa kamfanin dalancin labarai na IP sal wanda ya hau kan karagar mulki a shekara ta 2012 kuma yana shirin kammala wa'adinsa na biyu a ranar biyu ga watan afrilu inda ya ɗage zaben da aka shirya yi a ranar 25 ga watan fabrairu a daidai lokacin da ake shirin fara yakin neman zaɓe ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta kira ga 'yan siyasar senegal su kauce ɗaukar mataki na sake fitar da ranar da za a gudanar da zaben ƙasar kamar yadda kundin tsarin mulkin su ya tanada rage zaben dai ya haifar da tarzoma daga wurin 'yan kasar tare da shan suka daga wurin jam'iyyun hamayya da ma kasashen duniya wata sanarwa da kungiyar ecowas ta fitar ta ce tana bibiyar halin da ake ciki a senegal cike da damuwa sannan ta yi kira ga 'yan siyasa da dokacin 'yan kasar su taimaka wajen ganin an wanzar da zaman lafiya ecowas ta damu game da halin da ake ciki a senegal tana bayar da shawarar kada a yi wani abu da zai saba wa kundin tsarin mulkin kasar kuma tana tanatar da 'yan kasar da 'yan siyasa kan nauyin da ya rataya a wuyansu na wanzar da zaman lafiya in shi sanarwar ranar litinin da ta gabata ce majalisar dokokin kasar ta gyara dokar zaben inda ta amince da gudanar da shi a ranar 15 ga watan disamba sannan ta tsawaita wa'adin shugaba maki sal tun da farko an katse hanyoyin intanet a dakar babban birnin kasar da kuma sauran sassan kasar a daidai lokacin da 'yan majalisar ke shirin tafka muhawara kan kudurin da zai iya kara wa'adin shugaba maki sal ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta nuna matukar damuwar ta game da matakin da shugaban ƙasar ta senegal ya ɗauka na ɗaga babban zaben kasar a nuwambar bara ne mr sall ya saka ranar 25 ga watan fabrairu a matsayin ranar zaben shugaban kasar inda 'yan takara ashirin za su fafata a zaben sai dai a cikin mutanen babu sunayen wasu manyan 'yan adawa sai dai a jawabin da sall ya yi tun da farko ya ce ya saka hannu kan wata doka wadda ta yi watsi da hanyar da aka bi wurin saka ranar a baya inda ya ce 'yan majalisa za su gudanar da bincike kan wasu alkalai biyu dangane da martabar su sakamakon suna da alamar tambaya a tattare da su ta fuskar zaɓe a yanzu dai bayanai sun ce an samu ɗan sukuni a ƙasar musamman a dakar babban birni a ranar asabar gamayar ƙungiyoyin farar hula ta arsunu election sun gudanar da zanga-zanga ta lumana bayan samun izini daga hukumomin birnin masu zanga-zangar sun ce sun tashi haikan domin ganin an mutunta jadawalin zaben kasar kafin ranar 2 ga watan afirilu lokacin karshen wa'adin mulkin shugaba Macky Sall. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa nake cewa a huta lafiya. To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasa na radio VOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar ne kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar da ke yau muna ƙarshen mako ina son ku isar min gaisuwa ta, ta sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da aminan arziki irin su kabiru sula usman bakin kasuwan taransa da magaran uda muhammadu jakuri da magaran sanisi madattai da magaran babaye gambo da magaran alkasun baba liman ahar agades tsoho mai albarka niyame haddabi mai kwamfuta ibrahim wato nazifi ibrahim kadora digaga dan filanin warji da dukkan daukacin al'umma da ke sauraron wannan shiri mai albarka na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazaunin kasar kamaru Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah irin wani dama ta ƙarshen mako da ake bamu mu mika sakonnin sada zumunci. Da farko zan fara da shugaban wannan shiri Malam Hassan Barka ina gaishe da shi sannan ina gaida Aliyu Zaki Zandar akwai Usman Maidala Bausheri akwai Abdul Aziz Malam Nafiu da aka sani da Frezi sannan ina gaida Muhammad Lawan Dan Kwairo tudu akwai Uda Mamadu jet kori sannan ina gaida ya yi danno zare akwai alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da abdulmumin muhammad mataimakinsa akwai ɗan bare bari ma'aji ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo afirka akwai alkasim umar kwamarat ibrahim lara gabta akwai fiddausi ibrahim na'ibawa wanda take a kano da sauran masu sauraron gidan rediyo poh assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lafiya kuma duk inda kuke kun yi sallar juma'a lafiya daga farko dai na gode muku da kuke ba mu dama muna ga yan uwa da mu na arziki na karshen mako ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan ga mai na fatan kowa shi na lafiya lau daga farko sarkin shirin hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka alkasum baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka mamadu dan bari bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai kai ma ina gaida ka isuhu madattai kai ma ina gaida ka kabiru sulu usman zandar kai ma ina gaida ina gaida ka tsoho bubakar kai ma ina gaishe ka rabe sarki aiki na kasa gabaki dai kai ma ina gaishe ka shi tayar agadas kai ma ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina jinjina ma ina gaida ka lawa lawali andu nan gaya mai kai ma ina gaida ka yanzu sai mu koma sai dibariki agadas kaima ina gaida ka alhaji asumana kasotal agadas kaima ina gaida ka alhaji ibrahim kaima ina gaida ka eh, isa mala agadas kaima ina gaishe ka ina jinjina maka da kai da iyalanka ayuba arlit agadas kaima ina gaida ka da kai da iyalanka ni ne mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman tari daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tokar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum sashen hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta yaga mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya muna godiya dangance da dama da ake ba mu kowane karshen mako don mika sakonnin gashe gashe mu ga yan da abokan arziki da farko ina gaida shugaba gaba mai aski hamisu mai dan kuka da zumun takasimu ta mun san dauda ciwonza sanusi madatai isfa makeri tai abokina abdulaziz prezi mamallon dan koyar ungo tudu baba siniya baba gambo akwai hassan elaji Umar Zandayar Alkasim Baba da shugaba na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka da mataimakin shi Abdulmumini Muhammad Zamfara Ashatu Alhaji hawa Burges Zandayar akwai abokina Isa Rabiu a birnin Misrata kasar Libya Usman dala Baushiri Muhammad Dan Bare Bari Musa Malamin Duka Zawai da karshe ba zan manta da dukkanin kungiya masu kira da sauran radio ta Afirka da matar jihar da magaram tashi lafiya mai magana Suleiman Dan Minista Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakatuhu radio BOH radio musulunci da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba mamba na masu kira da saurari reshen jihar Maradi insha Allah yau zani kira da duka da harko ina gaida mambobi ga baki ɗaya na jihar Maradi ina gaida mambobi na masu kira da saurare ga baki ɗaya na jihar da magaran ina gaida mambobi na masu kira da sauraron radio na Afirka na jihar Agadas ina gaida na jihar Difa ina ina gaira na jihar yamai baki daya da na jihar tilaberi da na jihar doso da na jihar tawa da baki daya da kuma waɗanda suke gambia da senegal da kuma wanda suke libi da saurai da sauran mambobi ga baki daya na wannan kungiya mu na masu kira da saurare reshen afirka baki daya yana gaida kowa da kowa uban gayya uban tahiya shine president alkasim baba da ke agadas nan kuma yana gaida ali bankula sarkin aiki ibrahim shushe gaina nuhu abubakar dukansu a nan maraɗi da kuma a karshe ba zan mance ba da hassan barka da ma'aikatan gidan radiyon boh baki ɗaya daga malam kabiru da ke nan maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta Hausa mai magana Muhammad Lawal dan kwairo an tudu a jihar Damagaram. A wannan dama da kuke bamu dukkanin karshen mako domin gaishe da yan wada abokan arziki. Da farko yana gaishe da jagoran shirin Malam Hassan Barka Sanusu Madattai Isu Madattai, Maman Sani Dauda Cinwazza da kuma Kabiru Sula Usman, hakin Transa, Ai eh, Hassan Elaji Umar, Uda Mamadu Jatkori, Usman Maidala Bausheri, Tasiyu Anguwar Tudu, Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi da kuma Iliya Mai Shayi da Kanti Garkin Daura da kuma a ɗabi mai kwamfuta mai yama sai sai kuma bar masu dan dumin muke mai shayi kwamarat babaye gambo tumiya babaye sini a garin noma babaye ya dogara a unguwar tudu tijjani mai shayi garin gafati da kuma abokina isu a garin unguwar tudu da dukkanin masu sauraron ku ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan ɗan gwaro unguwar tudu a jihar damagara. Sashi sani da rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar. Ban yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To da yake muna karshen mako za mu yi wani da wannan dama mu da yan uwa da amina arziki. Na farko dai na kai da mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka, akwai Sanusi Madaddai, Isu Madaddai, akwai Tsoho Mai Albarka da Muhammad Dan Bare Bare wanda suke yamai. Akwai Musa Malam Sule wanda dan jarida ne a nan gaskiya FM. Akwai Alkasun Baba Liman ahara akwai Alkasun Omar Agadas, akwai Baba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin daura akwai abubakar hajjan da ke a garas akwai hassan alhaji omar akwai mamman sani wanda aka yi sayan da big man akwai mamman sani da'u alaska tsatsun birin akwai dozman taxi moto akwai amshi mai dan kuka mari da jamila wanda mambobi ne na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka akwai ya lefe akwai ibrahim haruna mai anguwa gida buza akwai gwani ali gamatin kano akwai zaharuddin fula suri jiyar lemu akwai bulyamanu anguwar maji akwai usman mai dala bosheri akwai ilyas prezi wanda yake agadas akwai malam kabiru wanda yake a maradi akwai sarkin aiki na ƙasa a maradi akwai kwamarar yakubu elias digawa akwai uda mamadu zatukuri akwai ibrahim shushana wanda yake maradi akwai abdulaziz prezi Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don magayi da 'yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina ibrahima haruna mai anguwa mazauni a ƙasar kamaru da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan kwairo da sani dawo alaska a tsatsin burin kuma ina gaida mamman sani da cinwaza ina gaida abokina sanusi madattai da isu makeri madattai da kabiru sule usman turasa a bakin kasuwan dole da usman mai dala baushiri da lawali loyi a garin matsankai da baba gambo a tumniya kuma ina gaida abokina haɗabi mai kwamfuta mai yama a ƙasar najeriya da kanwarsa su mai shi a sarakuna a madadin kamala hassan barka ina gaishe da dukkanin ma'aikata rediyo tehran Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Sa'adu Abubakar Jakuka eh, ina mika gaisuwa ta mai yawa zuwa ga shugabannin wannan tafiya mai albarka irin su Alhaji Barka eh, a tare da su akwai Mustapha Tukurta Magwarja eh, akwai abokina Yakubu Hashim Abala Filinge mazauni Libya akwai abokina Sayyidi Asumana da Magwarja mazauni Saudiya asali ma ina gaida alasan asuman mu da kai ya kuka insha Allah. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kar da ya a shafa cewa ana tare ne da shirin rediyo Hausa VOH a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma. Ko kuma dai cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina alim nabi tadim alaihi da muke kawo maku. mun tsaya inda yake magana kan yadda aka zaɓi khalifa usman a majalisar shura ta mutane shidda wanda ya ce khalifa na biyu yana riya cewa yana daga cikinsu har ila yau yake cewa ɗaya daga cikinsu yana ƙiyayya da shi sannan ɗayan kuma ya karkata ga surukinsa don haka aka zaɓi khalifa usman a matsayin khalifa na uku sannan mun ji yadda tun farko an gabatar masa da khalifanci amma da sharuɗa wanda ya ƙi amincewa da su daga nan sai ya ci gaba da cewa har sai da naukunsu yana wawuran dukiya kamar yadda dabba take cin ciyawa ko kuma kama da haka sannan tare da shi akwai danginsa sun ci dukiyar allah in irin yadda raƙumi yake cin shiyawa. a lokacin da yake jin yunwa a nan imam salam yana maganan yadda aka yi barna da dukiyar jama'a a zamanin khalifa na uku da shi da danginsa banu umayya malaman tarihi sun tabbatar da cewa khalifa usman ya ɗora danginsa banu umayya kan dukiyoyin al'ummar musulmi a ƙasar masar ya ɗora abdullahi ibn abisar yana cin dukiya yana kuma wahalar da mutanen ƙasar masar idan sun yi masa magana sannan a kufa kuma ya ɗora walid ɗan utba shi ma daga danginsa ya yi ta facaka da dukiyoyin al'umma wanda haka yana shan giya ya bugu har sai da ta kai ga wani lokaci ya sha giya ya bugu sannan ya fito sallar asuba ya yi wa mutane sallah raka'o'i hudu sai da ya sallame sai ya ce in ƙara muku ne a nan ne mutanen kufa suka fusata suka kai ƙararsa wajen khalifa aka sami shaidu wanda suka tabbatar da cewa ya sha giya amma an rasa cikin musulmi wanda zai zartar masa da haddin shan giya don shi dangin halifa ne ba wanda ya yi haka sai amirul mu'minin ban banda haka abdullahi dan mas'ud ridwanullahi ta'ala alaihi wanda ya kasance ma'ajin kudaden mutanen kufa ya sami matsala da shi walid bin utba saboda kudaden jama'a da yake dauka baya mayarwa amma da ƙarshe halifa ya umarci abdullahi dan mas'ud ya dawo madina ya bar walid ya yi abin da ya ga dama a kufa a sham kuma dama tun lokacin halifa na biyu muawiya dan abi sufyan shine yake iko da yankin kuma yana yin abin da ya ga dama da dukiyar al'ummar musulmi yana sanya kayakin sarakuna tun lokacin amma khalifa umar ya bar shi akan wannan kujerun har zuwa khalifa na uku wanda dama danginsa ne don haka ya ci gaba da mulkin ƙasar sham har zuwa shekaru goma sha biyu na lokacin halifancin usman bin affan wato a lokacin da aka kashe shi muawiya ya yi shekaru kimanin ashirin a kan mulkin ƙasar sham wasu malaman tarihi sun bayyana cewa khalifa usman dama mai dukiya ne sosai tun kafin musulunci haka ma dangin bani umayya abinda wasu malaman suke faɗa wato shine ya bar dangin bani umayya suna cin dukiyar al'umma suna ko fasadi a bayan ƙasa wannan ne ya sa musulmi musulmi a yankuna daban-daban a lokacin halifancinsa suka yi bore suka buƙaci ya soya musu shugabanni daga danginsa da ya ɗora musu da farko akwai mutanen ƙasar masar wa'anda ya ɗora musu wani daga cikin danginsa wanda ake kira abdullahi ibn abi sarh kamar yadda muka faɗa amma halifa ya ƙi yin hakan sai da aka yi rigima mai yawa tare da shiga tsakani wanda aliyu da abi talib ya yi sai ya amince ya tuɓe abdullahi dan uwansa ya sanya muhammad dan abubakar a matsayin sabon gwamnan masar amma a lokacin da suke kan hanya zuwa masar sai suka ga wani bawan halifa yana ta gudu da doki zuwa ƙasar masar sai suka yi shakkansa suka bi shi suka kama shi a lokacin da suka bincike shi sai suka gano wata wasiƙa wacce ta fito daga wajen halifa na uku ga shi kuma bawansa ne da kuma doki ma na sarkin musulmi ne sai suka ga cewa an rubuta a cikin wasiƙar kan cewa idan muhammad abubakar da tawagarsa suka isa masar to abdullahi ibn abisar ya kashe su gaba ɗaya daga nan sai suka fasa tafiya kasar masar suka koma madina suka kai wa imam ali salam wasiƙar da suka samo a hannun bawan halifa usman daga nan sai imam ali salam ya shiga wajensa ya nuna masa wasikar ya ce ba shi ne ya rubuta ba sai ya ce wa yake tuhuma da rubuta shi sai ya ce bai sani ba sai kawai imam ali salam ya koma gidansa ya zauna don ya tabbatar da cewa za a yi fitina a nan ne wata tawagar musulmi daga kufa suka karaso da kokensu a gaban halifan a cikin madina a lokacin da abubuwa suka rikice sai 'yan tawaye tare da wasu sabon manzan allah sallallahu alaihi wa wanda suka rage a madina a lokacin suka yi wa gidan halifa ƙawanya wasu suka ce an kai kwanaki arba'in sun hana ruwa shiga gidansa suka buƙace shi da ya sauka daga halifanci musulmi tunda a ɗauki dokinsa sannan a ɗauki bawansa duk bai sani ba to kuwa bai cancanci halifanci ba sai sun ce sai ya sauka shi kuma yaƙi yana cewa ba zan cire rigar da Allah ya sanya mani ba wannan halin ya ci gaba har sai da fitina ta auku wanda wasu suka ce wasu sun tsallaka ta gidajen makwabta suka je suka kashe halifa a cikin gidansa don tsananin yadda musulmi daga cikinsu hadda wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin suka yi fushi da shi sun ƙi binne shi a makabartar musulmi suka kuma kai shi wata makabarta wacce yake kira hashu kaukab ta yahudawa bayan da muawiya da abi sufiyan ya karbi iko da daular musulunci daga baya ne ya saye makabartar na yahudawa ya haɗa shi cikin makabartar baƙiya To madalla masu sauraro saboda ƙuran lokaci nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tuma da yanzu kuma ga shirin na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci shirin da kuke turo mana da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na aƙida mu kuma mu bincika mu kawo muku amsoshi waɗanda suka dace da tambayar da kuka yi wannan shiri a kowane lokaci ƙoƙari yake ga cewa aƙidu da ake da su na musulunci daban-daban da kuma irin shubuhohin da ke tattare da waɗannan aƙidu ɗin ya binciko tambayar da ku kuka turo dangane da waɗannan shubuhohi ɗin da kuma aƙidun daban-daban sai kuma ya ba da amsa daidai gwagwadon tambayar da kuka yi saboda haka a kowane lokaci shiri ne mai muhimmanci wanda kuma ya kamata a ce duk wata shubaha da kowanne daga cikinku masu sauraro yake da ita dangane da al'amura na aƙida to ya kamata ya bujiro da wannan shubaha ɗin ya kuma yi tambaya a kanta da yadda za a yi ƙoƙari a ba shi amsa dangane da irin waɗannan tambayoyi da zai iya bujurwa da su to yau ma kamar yadda muka saba ga wata tambaya da wani bawan allah ya yi dangane da abin da ya shafi wilaya kamar ina ganin shigen wannan tambayar mun taɓa amsa ta a wasu shirye-shiryenmu da suka gabata to amma da yake shi ma wannan bawan allah ya bujiro da tambayar ne kamar haka yake cewa assalamu alaikum filin aƙida ina fata kowannen ku yana cikin ƙoshin lafiya Tambayata ta ta shafi al'amari ne na wilayatul faƙi wai gaskiya ne cewa kamar yadda al'ummar musulmi suka imani da allah da manzansa da kuma mala'iku da ranar lahira da littafi alkur'ani sai kuma sun yi imani da wani abu da ake cewa wulayatul faƙi kafin aƙidarsu ta zama cikakkiya a cikin mazhaba ɗin shi'a ko kuma abin ba haka yake ba domin abin da wani malami ya zo yana mana bayani kenan a wani masallaci yana cewa akwai wani abu da ake ce masa wulayatul faƙi wanda dole ne mutum sai imani da shi kuma in bai imani da shi ba to aƙidarsa ba ta cika ba ba kuma cikakken musulmi ba ne to amma da allah na fata za a mana bayani dangane da wannan al'amari na wulayatul faƙi na gode musa iliyasu daga potoskum to um, malayin musa iliyasu wannan bayani ko kuma wannan tambaya taka la'alla akwai wani da na ce kama wani shigen wata tambaya da ta gabata muka amsa ta kwacin-kwacin irin wannan to amma abin da ka ɗauko shi ko kuma irin tambaya taka ta bambanta da ita waccan tambayan da aka taba amsa ta saboda kai yanzu wilayatul faƙi kake tambaya a kai su kuma wancan al'amari ne na wilaya wanda ba a sa faƙi din ba tunda akwai bambanci tsakanin wilayatul faƙi da kuma al'amari na wilaya mutlaka da zaka ce wilaya to amma da yake dai tun tambayar ka kai ga shi abin da ka tambaya a akai to bari mu baka amsa daidai gwargwado na farko dai al'amari na aƙida aƙida ta musulunci kasamtuwar mutum ya zama cikakken musulmi ko kuma ba cikakken musulmi ba waɗannan abubuwa ne waɗanda musuluncin da kansa ya riga ya sanya wasu al'amura kamar yadda ka fara jerowa imani da Allah imani da manzon Allah da kuma imani da ranar lahira da mala'ikun Allah da alkur'ani da waɗannan duk abubuwa da ake bujirowa da su waɗannan wasu abubuwa ne na asasi a cikin al'amura na aƙidar musulmi wanda duk ya ɗauke ɗauke da su kuma duk wanda ya ce ya imani da Allah da manzon shi da ranar lahira da waɗannan to mu ana ɗaukansa a matsayin cikakken musulmi wannan ko da ko a cikin aƙida ce ta shi'anci inda ka imani da wannan to kai cikakken musulmi ne wannan al'amari tabbatacce ne wani abu wanda yanzu kai kake magana a kai na cewa wilayatul faqih wai wani malami ya zo ya gaya muku cewa duk wanda bai yi imani ya ɗauki wani aƙida ya ɗora a kwakwalwansa cewa ya yi imani da wilayatul faqih ba bai shiga cikakken musulmi ba to na farko dai menene wilayatul faƙi sannan ya ake wilayatul faƙi ta shigo ta kasance wata aba wadda za ka ɗauka rukuni na asasi a cikin aƙida ta musulunci na farko dai zan ce wannan magana ba gaskiya ba ce babu wata abawai mai suna wilayatul faƙi wadda ta zama ita ce tushe ko kuma tana da cikin rukunai na asasi na aƙida ta musulmi ko ta musulunci wanda an mutum bai yi wannan aƙidar ba bai yi imani da wannan aƙidar ba za ka iya cire shi daga a cikin addinin musulunci babu ita wannan ba gaskiya ba ne wannan wani abu ne na yarfe ma zan iya kiransa da aka yi in ma wani ya zo ya yi wannan maganar kamar inda ka faɗa a cikin wani guri ka ce masallaci ya zo ya muku wannan magana to ya yi yarfe ne ya yi ƙarya ne ya yi ƙirƙire ne abin babu wannan magana domin hakikatan kasantuwar akwai wani abu da ake kira wilayatul faqih wilayatul faqih magana ce ta ba da wani al'amari a samu mai ma ma'anar alfaƙi alfaƙi malami wanda ya nutsa ya nutsa ya nutsa ya yi karatu mai zurfi a cikin al'amura ya san addini sani na haƙiƙa ya zurfi a cikinsa to in aka san shi wannan wanda ya kai ga wannan matsawa sannan ya san siyasan zamaninsa ya san makiyan addinin nan na musulunci ya kuma san addinin nan ta kowane tushensa ya kai matsayin mujtahidi ya kuma shiga cikin wato kowane fanni-fanni na addinin musulunci to bisa la'akari da yanayin al'amura sai aka ce a bashi wilaya ya zama na an jibinta al'amura zuwa gare shi wilayan nan kana ba ta ita ne ga wato waɗanda suka cancanta tun asali a basu wannan wilaya ma innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya wannan bayani waliyunku wanda kuka jibinta ku zuwa gare shi tabbas ba kowa ba ne illa Allah da manzansa da waɗannan da suka yi imani suke tsaye da sallah suna ba da zakka a lokacin da suke ruku'u wanda kuma an tabbatar a cikin bincike da dukkan waɗansu abubuwa da suke masu ƙara'in cewa wannan na amanu din ba kamar yadda waɗansu suke fasara ba duk kowane mumini a imamu ali alaihi ake nunawa a cikin al'amura to imam ko kuma a immatu ahalbeti bayan ka miƙa wilayanka ga allah ka miƙa wilayanka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka miƙa wilayanka ga Ali bin Abi talibin alaihi to bayan na sai imamai da suka ci gaba tunda manzo ya ce da mu zai bi mana imamai goma sha biyu to waɗannan imamai ɗin har zuwa ga imami na goma sha biyu wanda yau imamul mahadi shine ajilallahu ta'ala farajahu sharif shine imami na goma sha biyu to kuma ya buya yana cikin gaiba to a lokacin da yake gaiba sai ya kasance ya nasabta waɗansu a lokacin gaibatul sugura kenan ƙaramar gaiba akan su ne na'ibobinsa wanda suke kasancewa na'ibai gare shi to lokacin da ya fara gaibatul kobara babbar gaiba sai aka samu hadisi cewa daga cikin ha'u wanda suka ɗauki wasu siffofi to irin wannan akwai wilayan nan za ka iya ba irin waɗannan to shine ka ba su ka jibinta al'amuranka ga irin waɗannan ha'u ɗin waɗanda suke da waɗannan siffofin to jibinta al'amura ga wannan faƙihi wanda yake ya cika siffofin da ake bukata to shine ka ba da wilaya shine wilayatul fakihi ka jibinta al'amarinka ga wannan wannan kuma babu wani wanda ya ce in baka yi wannan ba kai ba musulmi ba ne ko kuma baka cika cikakken musulmi ba hasali ma wannan wani al'amari ne wanda yake a cikin ita mazhaba din ahlul ɗin din ma ba malamai gaba ɗaya sun tattaru a kanta sun tafi a bisa yanayi guda ba ne akwai saɓani akwai wilayatul mutlaka ta faƙi ɗin akwai wanda take ba mutlaka ba akwai maganganu da yawa akan wilayatul faƙi to saboda haka a nan abin da shubuhan da kake tambaya wanda wani ya gaya muku cewa aƙida ce ta 'yan shi'a akan haka to wannan wani al'amari ne akan cewa babu wani dan shi'a ko malamin shi'a da yake cewa wanda bai yi imani da wilayatul ba ba shi da aƙida kuma ya fita daga aƙidar musulunci wannan ba gaskiya ba ne to ga bayani mun ɗauko kuma an ce lokaci yayi za mu tsaya anan sai a mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin الحبيب To ma sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. jagoran junjo hali musulunci nan kasar iran imam ayatollah said Ali Khamenei ya yaba da yadda mutanen kasar iran suka fito kwansu da kwarkwatansu a ranar 11 ga watan fabrairu na wannan shekarar suka nuna goyon bayansu da kuma murnar cika shekaru 45 da nasarar junjo hali musulunci a kasar kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a yau lahadi a husainiyan imam khomeini kudisa surruhu da ke nan birnin tehran a lokacin da ke ganawa da mutanen lardin azerbaijan ta gabas har ila yau jagoran ya bayyana ranar 18 ga watan fabrairu shekarar 1978 a matsayin babbar rana ga mutanen lardin azerbaijan ta gabas ko kuma birnin tabriz saboda yunkurin da suka yi a lokacin don fada da gwamnatin sarki sha a rana irin ta yau ce a shekarar 1978 wato kimanin shekara guda kafin nasarar jin juhali musulunci nan kasar iran mutanen birnin tabriz a lardin suka fito suna yin allah wadai da sarki sha wanda ya tura sojojinsa suka kai wasu daga cikinsu ga shahada wani bangare kuma jagoran ya buƙaci mutanen ƙasar iran wanda suka cancanci kaɗa ƙuri'unsu da su fito don zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da na majalisar dattawa masu zaɓen jagora a zaɓen da za a gudanar a cikin watan iraniya mai kamawa firaministan kasar qatar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman athani ya buƙaci a kawo ƙarshen yaƙi a gaza ba tare da wani sharaɗi ba kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a taron tsaro da aka gudanar a birnin munich ya kuma ƙara da cewa wannan shine adalci kuma shine ya kamata a aiwatar a gaza ministan ya kara da cewa ba a yi wa falasɗinawa adalci ba kuma an bar gaskiya da kuma abin da ya dace har zuwa yanzu da aka kashe dubban falasɗinawa a gaza ministan ya kammala da cewa wannan dai shine matsayin ƙasar qatar a yakin ukraine don haka ya kara jaddada buƙatar a tsaye da yaƙi a gaza ba tare da wani sharuɗa ba daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ne dai sojojin harbi kasar isra'ila suka kashe falasina fiye da dubu ashirin da tara a hali yanzu da sunan kato fursunonin yaƙi wa'anda suke tsare a hannun ƙungiyar hamas sannan da kuma kawo ƙarshen ƙungiyar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar iran na musamman a ƙasar afghanistan kazim komi ya bayyana cewa kare mutanen kasar afghanistan yana daga cikin manufofin jumhuriyar musulunci ta iran a tsarin ta na harkokin kasashen waje kamfanin dilancin labaran iran press wato ip a takaice ya nakalto komi yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa ya gana da suhail shahin shugaban ofishin gwamnatin afghanistan a birnin doha na ƙasar qatar ya kuma ƙara da cewa ƙasashen afghanistan da iran sun yi tarayya a cikin abubuwa da dama daga ciki akwai makwabtaka addini da kuma al'adu don haka ya kammala da cewa duk inda mutanen ƙasar afghanistan suke su abin girmamawa ne ga jamhuriyar musulunci ta iran a wani bangare a rubutunsa na shafin x komi ya ce ya faɗa wa wakilin ƙungiyar tarayyar turai eu a ƙasar afghanistan kan cewa idan mutanen turai suna suna son taimakawa mutanen afghanistan bai kamata su hana kayakin agaji shigowa kasar ba ta ina kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wanda lokaci wani sabo sai can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.